radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba muna gabatar da muna dauke da shirin nan na kokon saman da yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma muna da lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyu ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rabiu awal na shekara ta 1445 hijira mariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatma gandhi shugaban masu gwamnatar kwatar 'yancin mutanen kasar india daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila gandi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar ingilan a shekara ta 1891 bayan ya dawo gida ya fara aikin lauya a birnin mumbai na india sai kuma a shekara ta 1893 ya je kasar afirka ta kudu a nan ne kuma da turawa suke nuna wariya ga sauran kabilu waɗanda suka hada da indiyawa da kuma bagaken fata 'yan asalin kasar ya dawo indiya a shekara ta 1917 inda tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar india ta samu 'yancin kanta daga hannun turawa sai kuma a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun 'yancin kai wani mai kishin addinin hindu ya bindike shi har lahira yana da shekaru 79 a duniya mahatma gandhi ya rubuta wani littafi mai suna jarrabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta kuruciya har zuwa shekara ta 1921 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 ƙasar gini conakry da ke yammacin afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara zuwa kasar gini conakry a ƙarshen karni na goma sha biyar miladiya sai kuma a ƙarshen karni na goma sha tara turan faransa suka fara kutsawa cikin ƙasar ta gini a shekara ta 1849 sun mai da ƙasar ƙarƙashin mulkin mallakar su wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 inda a gudanar da zaɓen raba gardama wanda sakamakon hakan ya nuna cewa mutanen ƙasar suna son 'yancin kai daga nan kuma ahmad seku tauri ya zama shugaban 'yantacciyar kasar gini a shekara ta 1958 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya amince da ayyukan fursunoni da dama afuwa saboda zagawar maulidin manzo mai tsira da aminci da iyalin gidansa shugaban kasar najeriya ya yi wa ma'aikata karin albashi na wucin gadi ana zaman ɗarɗar a arewacin indiya bayan kisan ganganci da aka yi wa wani matashi musulmi to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun saboda zagayowar maulidin manzo mai tsira da amince da iyalan gidansa jagoran juyin halin musulunci na iran ya amince da yi wa fursunoni da dama afuwa jagoran juyin musulunci na iran ayatollah uzma sai da aliyu khamna'i ya amince da aiwa fursunoni da dama afuwa wasu kuma a rage musu tsawon lokacin zaman gidan kaso saboda zagayowar ranar haihuwar manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa da kuma jikansa imam ja'far sadiq alaihi salam tun da fari shugaban ma'aikatar shari'a ta ƙasa ne da ya aike da jagoran wasiƙa yana buƙatar a amincewarsa domin yin afuwa da kuma sauƙaƙa zaman kaso ga fursunoni da dama saboda zagayowar wannan rana ta maulidi. an yi kira ga kasashen larabawa da su yanke alaƙa diplomasiya da ƙasar sweden saboda yawaita kona alkur'ani mai girma da ake a wannan ƙasa shugaban kungiyar majalisar dokokin ƙasashen larabawa wanda ya yi tur da yawaita kona alkur'ani da ake yi a sweden ya buƙaci ganin an yanke alaƙar diplomasiya da wannan ƙasar da kuma ƙaƙaba mata takunkumai adil abdulrahman AlAsumi ya kuma ce yadda ake maimaita kona alkur'ani mai girma yana wa musulmin duniya rai kuma babu abin da hakan zai haifar idan ba tsatsauran ra'ayin addini ba hakanan shugaban kungiyar majalisun dokokin kasashen larabawan ya ce duk abin da yake faruwa ana yin sani da sanin gwamnatin sweden don haka muke buƙatar da a yanke hulɗar diflomasiya da ita kuma a kawo ƙashin cinikayya da wannan ƙasa. kasashen musulmi da dama dai sun yi tarar da abin da yake faruwa a cikin ƙasar ta sweden saboda yadda ake maimaita cin zarafin littafin allah mai tsarki to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar najeriya ya yi wa ma'aikata ƙarin albashi na wucin gadi a jawabin da shugaban ƙasar ta najeriya ya yi na cikar ƙasar shekaru 63 da samun 'yanci ya sanar da yin karin albashi ga ma'aikata na wucin gadi shugaba ahmad bola tinubu ya ce bisa tattaunawa da muka yi da kungiyar kwadago 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki mun gabatar da ƙayyadajjen ƙarin albashi na wucin gadi wanda ba zai haddasa hauhawar farashin kayayyakin masarufi ba ƙarƙashin wannan tsarin an ƙara wa ma'aikata naira dubu ashirin da biyar kan asalin albashin da suke ɗauka wannan matakin na gwamnatin tarayya da ya zo ne a lokacin da rayuwa ta yi tsanani a cikin ƙasar ta najeriya sannan kuma ƙungiyoyin ƙwadago suke shirin tsunduma yajin aiki na sai ta gani tun a lokacin da shugaban ƙasar da ya saba layar kama aiki ne ya ta cire tallafin da gwamnatin tarayya take baiwa man fetur wanda hakan ya sa farashinsa ya yi tashin goron zabi sannan kuma ya shafi dukkanin kayayyakin masarufi musamman ma dai kayayyakin abinci ana zaman ɗarɗar a arewacin ƙasar indiya bayan kisan da aka yi wa wani matashi musulmi rahotanni da suke fitowa daga birnin jabur na jihar rajasthan da ke arewacin indiya sun bayyana cewa ana zama ɗaɗɗara bayan wani kisa na cin zarafi da aka yi wa wani matashi musulmi kafin watsa labarun inda sun ce fada ya barke ne dai a tsakanin muhammad iqbal da dan uwansa a gefe daya da kuma wasu mutane bayan hatsarin babura da suka yi an yi amfani da karfe wajen fasa kan iqbal da hakan ya yi sanadiyar rasuwarsa a wurin musulmin da ke garin sun rufe shagunansu a matsayin kushinsu na kisan da aka yi wa muhammad iqbal yayin da wasu dubban musulmin suka fito kan tituna ta yin zanga-zanga suna neman abiwa wanda aka kashe ɗin haƙƙinsa 'yan sanda a birnin na jabor sun kama mutane shida domin gudanar da bincike saboda a gano hakikanin abin da ya faru a cikin shekarun bayan dai masu wuce gona da iri na addinin hindu suna yi wa musulmi kisa bisa dalilai na addini da hakan yake jawo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama na cikin gida da kuma waje to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu da zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla zuwa wani shiga cikin shirin amma kuma zan fara nahiyar afirka inda za ku cewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta sanar da kyautuka kudade za a bayar ga duk wanda ya yi zarra ya nuna zalaka gasar da za a buga wanda za a fara ranar 20 ga watan oktoba da muke ciki na wannan shekara ta 2023 a birnin darasa na tanzania ka kuma yana yadda aka ware kuɗin da za a bayar wanda ya zamanto ne na farko zai samu kyautar kuɗi har dala dubu ɗari hudu sai kuma na biyu ya samu dubu ɗari uku na dubu ɗari saba'in sai kuma na biyar samu dala dubu ɗari daga cikin kulob ɗin da za su halarci gasar akwai ƙungiyar ƙwallon kafa a yimba ta Najeriya da kuma Wydad Morocco sai kuma Melody Sundown ta Afirka ta Kudu da kuma tv Mozambique ta Congo sai kuma for tif ta Tunisia da kuma Atletico Petros Luanda ta ƙasar Angola. Ƙasashen Tanzania da Uganda da Kenya za su karɓi bakuncin gasar ƙwallon kofin nahiyar Afirka na shekara ta 2027. wannan yana zuwa ne bayan da shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka dr patrice Matsefi ya fitar da wannan sanarwar a wani taro da aka gudanar a birnin alkahira na kasar masar wannan shine ga samfi girma da za a gudanar a gabashin nahiyar afirka tun bayan wadda a gabatar a shekaru 51 da ta gabata wanda aka yi ta ƙarshe a ƙasar habasha kuma an yi shi ne a shekara ta 1977 kuma wannan shine karo na 36 za a gudanar a cikin kasashe guda biyar kwamitin zartawa na hukumar kwallon kafa na afirka kafa takaice ya sanar da cewa kasar morocco za su karɓi kuncin gasar kwallon kafa kofin nahiyar afirka a shekara 2025 mai zuwa wannan shine kawai na biyu bayan kwashe shekaru 35 wato suka gabata da kasar ta arewacin afirka ta ɗauki bakuncin gasar kwallon kafa a cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 1988 yanzu bar mu da zango a nahiyar asiya kuma za mu fara da kasar iran ƙungiyar ƙwallon ta iltihad ta gudanar da atisayi a filin wasa na nakashe jahan da ke kasar isfahan da ke birnin isfahan domin shirya karawar da za su yi a makonni na biyu a gasar kwallon kafa cin kofin a zakarun asiya na kulob kulob a yau litinin tawagar ta ita ta isa filin wasa na shahid bahishti ne kuma ta sami kyawun tarba daga bangaren mambobi na kulob din sifahan yan wasan kwallon tebur na table tennis na kasar iran sun samu nasarar daukar lambar wata tagulla bayan da suka sha kashi a hannun takwarorinsu na kasar china nima da nushad alamiyan sun shaka shi ne a wasan da suka buga tsakaninsu da ficewa da fitattun dan wasa mai mataki na farko da na biyu na duniya daga kasar china dan wasan kwallon table tennis din ya kafa tarihi musamman ya zama dan wasan kwallo na table tennis na iran da ya kai wannan matsayi an gwada taron kungiyar rushu a ta asiya a ranar ta gabata halartar yuzi chen memba a kwamitin wasannin olympics na ƙasa da ƙasa kuma mataimakin shugaban ioc ya ƙayatar sosai mahadi ali najad mataimakin shugaban hukumar washu ta duniya ya halarci taron na yau an yanke shawarar cewa iran za ta karɓa kuncin taron ƙungiyar wushu ta asiya a watan maris mai zuwa na shekara ta 2024 mai kamawa ga kaɗan da cin wasannin wushu da aka gudanar kasa china ta samu lambar yanzu ta zinariya guda 139 sai kuma azurfa 73 ta guda 39 baki daya ta samu 251 sai kuma kasar japan inda take zinariya 30 sai azurfa 43 sai ta gulla 44 baki daya ta samu 117 sai kuma koriya ta kudu inda take da zinariya 30 sai azurfa 38 da ta gulla 60 baki daya tana da wato lambobin yabo 128 iran ta wasu sha uku in take da zinariya uku azurfa sha biyu sagulla guda kuma sha hudu baki ɗaya tana da lamarin yabo guda ashirin da a bangaren gasar kwallon kafa ta cin kofin firimiya ko na kasar iran a ranar alhamis mai zuwa biyar ga watan oktoba za su buga tsakanin shams kazwin da zuwahan sai kuma alminu a takara da tarakto sai kuma istiklal kuzistan takara da fekan ranar shida ga wata kuma a kara tsakanin habadar da kuma fulad a ranar asabar kuma za a buga tsakanin misra tanjani da istiklal sai kuma sifahan da sana'ati nafta abadan ya kuma a ranar lahadi ga watan a buga tsakanin malaban da nasaji mazandaran sai kuma fesfori su buga da galahar sirjan idan kuma muka yada zango a nahiyar turai za ku ji cewa mai tsarraga raga zesin ya faɗo a asibiti bayan gwar da aka yi masa mai tsaron ragar rkc itne vesin ya faɗo a kan gadon asibiti bayan gware da aka yi masa a wasa da ajax a ranar asabar an tsayar da karawar a minti na 84 bayan da gola mai shekara 28 ya yi taho mu gama da ɗan wasa ajax bayan robbery golan ya fada kasawar was ko motsi baya yi amma daga baya 'yan wasa da yawa sun yi ta kira a kawo agajin gaggawa da wuri wasu makuka suka dinga yi a lokacin da ake duba ƙoshin lafiyar vaccine a cikin fili tottenham ta doki liverpool da cibi da ɗaya wasan mako na bakwai a gasar premier league da suka buga a ranar asabar ta gabata a minti na 36 tottenham ta ci kwallo ta hannun hong min karo na hudu kenan da yake cin liverpool karawa da suka yi ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta koma jan ragamar teburi na la liga real madrid ta doke girona da ci uku da babu a wasa mako na takwas a la liga da suka hafa ta a ranar asabar ta gabata real ta ci kwallon farko a minti na sha bakwai da fara ta mola ta hannun joselu ta hannun bayan da jude ya bashi kwallon daga baya aurelien ya kara ta biyu Bellingham ne ya ci na uku bayan da suka koma zagaye na biyu kuma na bakwai da ya ci a raga tun bayan da ya koma Real a bana daga Borussia Dortmund. Da wannan samakon ne Real Madrid ta koma ta daya ta hau kan saman Girona da Barcelona wata yi nasara a kan Sevilla a ranar Juma'a ta gabata. A nan shirin na mai zo karshe ga lokacin na kaɗi na jiki ya zama jirgin zan zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a wani makon domin jin mu da kusa labaran na wasanni a makafin nan. a madadin kowa da kowa ni da na ne shafin zama lafiya sai da ka a sha'afa ana ci gaba da ana iya ci gaba da bin shirye-shirye a shafin na gizo wato www.hcb1.ng a huta lafiya. masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na kide-kiden iraniyawa shirin nan ta mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin watan rabiul awwal wata da aka haifi manzan tsira annabi muhammad tsaya da amincin allah su tabbata gare shi allah ya tsarkaka ya samu ya kawo muku wake-wake da aka yi da kiɗe-kiɗe domin taya murna na zaga wannan rana ta haihuwar fiyen talikai don haka a yau mun gato muku hamid taha wani mawaki fitacce na ƙasar iran domin ji irin waka da ta mana ta begen manzon allah sai da amincin allah su fita gare shi da alayen tsarkaka ai saurari lafiya. an gaishe da hamid taha wani fitaccen mawakin bege a nan kasar iran game da waka da ya mana wanda ya mana waka ta bege manzan allah zai da shan allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka da fatan allah madaukin sarki ya sanya musu cetonsa gobe kiyama kuma a nan jani zamun shirin gan lokacin a mu sai a tafi mashi na gaba domin jin mu ɗauki zuwa ɗan shirin amma kafin na amma don kowa da kowa ni da na kan sa kowa sun shirin da kishiyar ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na ragi zuwa to www.hostv1.ng a huta lafiya. بعد اون شبای منتر فصل آرامش دنیا زیر سایه محمد masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji ruwan su tayar amin ke cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh